yanzu an ɗauko maganan za a canza kuɗi kowa ya ji wannan yanzu abinda ake magana an bayar da kwana arba'in da wani abu wanda tsofaffin da suka san abin da ya faru a baya daga irin wannan canjin kuɗin da aka yi aka karye wasu daga nan ba su ƙara tashi ba kowa ya san irin wannan yanzu don allah a irin halin da najeriya take ciki yanzu a sake ɗauko maganan canja kuɗi sannan a ce an ɗibi kwana arba'in da wani abu duk wanda yake da kuɗi in bai iya dawo da kuɗin ba banki komai yawansu shi kenan Don Allah idan an sake yin wannan mutum nora a karya yanzu na farko ku kalli bankuna ku gani saboda matsalar insecurity wurare da yawa idan sun fara aiki maimakon da a kai karfe hudu da zarar bayan azahar ta yi ake tashi saboda matsalar tsaro na biyu akwai hanyoyin da yanzu a najeriya ba su da lafiyar da mutanen yankin ba za su iya fitowa ba daga inda suke su ɗauko kuɗinsu su kawo banki na uku alfarma ta yi yawa a najeriya ta yadda mutanen da ba kowa ba ko suna da kuɗaɗe sun zo banki to da wuya a iya sauraron su waɗanda suke wata tsiya ne su za a yi mai su za a saurara da aka muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya kan shugaban ƙasa muhammadu buhari da duk wanda suke da alaka da wannan gwamnatin wannan sistem ɗin tunda an taba gwada shi a baya an ga bai yi amfani ba kuma an ga mutanen da aka karya tun daga wancan lokacin suka karye wallahi muna ganin in ana yin abu ne dan al'umma ba bala'i ake so a ƙara wa ƙasar nan ba bayan bala'in da take ciki wallahi bai kamata a yi haka ba abu na biyu wannan tsarin lokacin da jonathan ya zo da ana buƙatar za a canza kuɗi ku ɗauki wannan tsarin tunda tsarika ne guda biyu wancan an gwada an ga matsalarsa wannan an gwada ba a ga matsalarsa ba a ɗauki wannan sistem ɗin a amfani da shi yanzu gwamnati ta sanar ko magana ya fara yawo cewa za a buga kuɗi yanzu me ya kamata a yi tsofaffin kuɗin da ke shiga banki duk wanda ya shiga sai a riƙe shi kar ya fito sabon kuma ana sako shigawa ga mutane sabo na yawo a hannun mutane tsoho in ya shiga bai fitowa a hankali a hankali har a waye gari tsohon ya ɓace tun da an taɓa gwada wannan sistem ɗin saboda haka muna kira tsakani da allah in dai gwamnati tana yin abu ne don taimakon al'umma don al'umma wannan shine tsarin da ya kamata a ɗauka in dai ba so ake yi harkar ta'addanci ya ci gaba ba to tsakani da Allah bai kamata a ɗauki wancan tsarin ba wannan tsarin ya kamata a ɗauka don shi zai taimaki mutane a halin da ƙasar nan take ciki wannan ne shine sakon da zan faɗa na ƙarshe Allah ya zama shaida mu mun faɗa abin da za mu faɗa dan kada wani abu ya faru a ce ai ba mu faɗa ba mun faɗa kuma na rantse da Allah in dai an yi to wallahi da wannan tsarin sai an karya wasu sai an samu waɗanda yanzu suna iya taimakon wasu sai sun dawo ba sa iya taimakon wasu sai dai a taimake su wannan shine kuma abin da zai faru da wannan taro Allah ya sa wannan aure albarka Allah ya sa a ce gara da aka